hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda ya yi daidai da sha uku ga watan uku miladiya 2006 a karatunmu da ya gabata mun biyo ta kan wani hadisi da shaikhul islam ibn taymiya ya kawo hadisin aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha game da hukuncin waɗanda suke suka mutu suna yara ƙanana hadisin yana cewa du'iya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ila janazati ila janazati sabiyin min al-ansar an kira annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar jana'izar wani yaro kankani daga cikin yaran mutanen madina ya rasu fa qultu sai aisha ta ce ya rasulullah tuba lahu ya ji daɗi ya ji dadi wannan yaro tuba li hadha usfurun min asafirin janna wannan yaro ya ji daɗi ɗan kanari daga cikin ɗan kanarin aljanna lam ya amali su'a bai taɓa aikin laifi ba wa lam yudriku bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifi din ba qala sai manzo Allah ce mata awa gaira ya awa ghaira zaliki ya Aisha awa ghaira zaliki ya Aisha ba za hada ki faɗi wata maganar ba wannan ba Aisha kamar yana mata inkari ya ci gaba da ce mata inna allaha khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta wa aljanna mutanenta khalaqahum laha ya halitta waɗannan mutane don ita wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ahlan ya halitta wa wuta mutanenta khalaqaha lahum ya halitta mata su wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wannan wannan hadisi yana cikin sahih muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i da ibn maja a muqaddima to wani dan uwa ya nemi ƙarin bayani game da wannan hadisi domin zahirin hadisin yana nuna wanda ya mutu yana tsantsani ko yaron da ya mutu sai ma al'amarinsa ba tabbas yana iya zama dan wuta ne a tun tun yana cikin tsatsan kiyayensa Allah madaukakin sarki ya yi masa gurbi a lahira ko a wuta ko a aljanna kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa خلق الله فرعون كافرا وهو في بطن أمه وخلق الله موسى مؤمنا وهو في بطن أمه Allah ya halicci annabi Musa mumini tun yana cikin mahaifiyarsa ya halitta a fir'auna kafiri tun yana cikin mahaifiyarsa to kenan ta yiwu tun yana cikin mahaifiyarsa an riga an yi masa gurbin zama kamar yadda ya zo a cikin hadisin ibn mas'ud hadisin ibn mas'ud wanda yake magana akan halittar halittar ubangiji da yake yi wa dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana tsoka sannan aiko masa mala'ika a aiko masa mala'ika a umarce shi bi kasbi a umarce shi bi nafsi ruhihi wa rizqihi wa ajalihi wa taqiyyin aw a umarce shi ya buta masa rai da kuma rubuta masa abin nan ajalinsa da kuma arzikinsa dan wuta ne ko dan aljanna a cikin yana ciki an riga an yanka masa layi to matsalar waɗanda suke mutuwa daga cikin auladul musulmi ko ma auladul almushriki waɗanda suke mutuwa suna ƙanana malamai sun samu saɓani dangane da wannan matsala wasu suna cewa a yi tawakkufi wato bai kamata a yanke hukunci ba a ce da yaro ƙarami in ya mutu ɗan aljanna ne a bar al'amarinsa ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji in ya ga dama ya sa shi aljanna in ya ga dama kuma ya sa shi a wuta ana jingina wannan ra'ayi ga Hammad ibn Salama da Hammad ibn da wasu amma waɗanda suke da wannan ra'ayi su kaɗan ne cikin malamai ɗan kaɗan ne cikin malamai waɗanda suke da wannan ra'ayi yana daga cikin irin hujjojinsu abinda muka faɗa a baya hadisin da muka karanta hadisin Aisha da kuma hadisin cewa hadisin abdullahi dan mas'ud to amma wasu suna ganin 'ya'yan musulmi 'yan aljanna ne har ma irin su ibnu abdulbar suna hikaito mana ijma'in malamai cewa an yi ijma'i duk wanda ya kamata a kula ko a ɗauki ƙura'arsa a bakin wani abu cikin ijma'i to sun yi ijma'i akan cewa 'ya'yan musulmi idan sun rasu 'yan aljanna ne akwai hujjoji da dama da suka kawo da suka karfafa bayanin daga ciki akwai hadisin sahih bukhari a kitabul janaiz hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min al-muslimina man yamutu lahu ثلاثة من الولد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون متى آه، فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم النبي صلى الله عليه وسلم cewa babu باب ɗaya daga cikin مسلمين ده زي yi rashin ƴaƴansa ƙanana guda uku wato duk Allah ya karɓi rayuwarsu suna ƙanana face Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna saboda rahamarsa ko tausayinsa dangane da waɗannan yara za a zo da su ranar gobe kiyama a ce da su ku shiga aljanna sai su ce ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun shiga sai a ce da su ku shiga ku da iyayenku bi fadli rahmat saboda rahmar ubangiji saboda rahmar rahama ta inji ubangiji to idan har za su shigar da iyayensu aljanna yaya za a ce su ba za su shiga ba babu wanda zai shigar da kai cikin rahama sai wanda yake ya samu rahama din wanda yake bai samu rahama din ba ina zai iya maka hanyar rahama saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewa waɗanda suka mutu yara da suka mutu suna ƙanana za su shiga aljanna kuma za su yi shafa'a ga iyayensu su samu shiga aljanna hakanan ya zo cikin hadisin ƙurratun iyas al wani mutum daga cikin mutanen madina yana da yaro kankani sai yaron ya mutu saboda haka ya ji ba daɗi ya yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma ya surruka Allah ta'tiya baban min abwabil janna illa wajadtuhu yastaftihu laka ba ka yi farin ciki ba ba zai daɗaɗa maka rai ba shi wannan yaro da ya rasu ba za ka zo wata kofa daga cikin ƙofofin aljanna ba ce ka samu yana neman a buɗe maka ka shiga wato wannan yaro yana maka shafa'a da ka shiga aljanna sosai wannan mutum hankalinsa ya kwanta sahabbai suna gurin suka ce ya rasulullahi alahu khassa amlil muslimina amma wannan gara basar ta shige shi kadai ko ku har hadda sauran musulmi yanzu Allah ya ce ballil muslimina amma ga dukkan ba musulmi ga dukkan musulmi wanda ya rasa ɗansa to wannan ɗan zai yi masa ceto na ya samu shiga gidan aljanna ranar gobe kiyama idan shi zai zama an gargaɗa shi zuwa wuta ina shi ina yin ceton a shiga aljanna wannan hadisi yana cikin sunanin nasa'i da istifar yana cikin yana cikin musnad na al imam ahmad haka nan abu nu'aym da ibnu asakir da wasunsu sun ruwaito a cikin littattafansu abu a cikin littafin akhbaru asbahan ibnu asakir a cikin tarihu dimashq sun ruwaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa asfalul muslimina fi jabalin fil janna yakfuluhum ibrahim wa sara hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyamah ya'yan musulmi suna can akan wani dutse cikin aljanna annabi ibrahim da matarsa sara suna renansu har zuwa ranar gobe kiyama su miƙa su ga mahaifansu saboda haka wannan hadisi sarihi ne cewa suna cikin aljanna fi jabalin janna musulmi waɗanda suke mutuwa kafin su balaga suna can cikin gidan aljanna a makarantar annabi ibrahim alaihi salam wannan hadisi shekul nasir albani ya inganta shi yana cikin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na uku haka nan hadisin abi malik al-ash'ari an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai da suke mutuwa kafin su girma yaya ina meye makomarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum khadamu ahli janna hum khadamu ahli janna wato su ne za su dinga yi wa ƴan aljanna hidima ƴaƴan mushrikai waɗanda za su mutu suna ƙanana to an zo lahira hum khadamu ahli janna su ne za su zama masu hidima ga yan aljanna wannan hadisin yana cikin littafin al-ma'rifa na ibnu manda kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi haka nan Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafinsa daga Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu a wani hadisi dogo hadisi wani hadisi na fahimcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya ga abubuwa daban-daban a cikin abubuwan da ya gani ya ga wani dogon mutum a cikin wani dausayi a aljanna da wasu yara tare da shi daga baya ake gaya masa labarurrukan abubuwan da ya gani ake fayyace masa mala'ika jibril yake gaya masa amman rajul tawil Annabi, fi rawda fa ibrahim wannan dogon mutum da ka gani a cikin dausayi na aljanna to ibrahim ne annabi ibrahim ne alaihi salam wa amma alwildan hawlahu amma yaran da ka gani a tare da yaran da ka ga sun kewaye shi fa kullu mauludin fa kullu mauludin yuladu ala alfitra sune dukkan yaran da aka haife su suka mutu sun suna kanana wato wani abu bai gurbata ba su girma ba har wata aqida ta gurbata musu aqida Bakin shine aka tambaye manzon Allah ya rasulullahi wa auladul mushrikin har ma ƴaƴan na mushrikai su ma suna tare da shi a wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auladul mushrikin har ƴaƴan mushrikai arna masu bautar gumata. to waɗannan hadisai da wasu dalilai ba waɗannan ba duk suna ƙarfafa cewa 'ya'yan musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba idan suka rasu suna cikin gidan aljanna suna makaranta annabi ibrahim alaihi salam kuma idan aka dobe cewa sun rasu sun kafin su girma wani aiki ya hau kansu a kama su da wani laifi suka mutu yaya za a yi kuma a sakanka mutu da sakamakon waɗanda suka yi laifi abinda iyayensu suka yi idan mushrikai ne ba zai riske su ba saboda Allah yana cewa wala tajiru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan laifukan wata rai saboda haka abin laifukan iyayensu ba zai shafe su ba hadisin aisha da ake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da auladul mushrikin yaya suke a lahira yan aljanna ne ko ba yan aljanna bane annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahu a'lamu bima kanu bima kanu amilin Allah shi ya san me za su yi malamai sun ce wannan hadisi ya samu ne gabanin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi ya sanar da shi ga abin da ake ciki wanda daga baya kuma hadisai suka zo masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa al'umma makomar ƴaƴan ƴaƴan musulmi da ba waɗanda ba musulmi ba idan suka mutu suna ƙanana saboda haka kafin wahayi ne kamar lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da zakkar dawakai yake cewa mai tambayar ba ni da wani abu da aka saukar min daga ubangiji wanda yake bayanin hukuncin zakkar dawakai sai dai wata aya wacce take jami'a ta tattaro dukkan wasu abubuwa inda Allah yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda duk yayi aikin alkhairi ko ya yake ko da kwatan kwatin kwayar komayya ne zai gani saboda haka in ya fitar da wani abu daga cikin dokin sa daga cikin dawakansa yayi zakka da su wannan aikin alkhairi ne zai ga sakamakon sala na gobe kiyama wannan ita ce amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a lokacin daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbansa laisa ala rajuli fi farasihi wala fi abdihi sadaqa wato mutum yana da dawakai ko yana da ainihin bayi to babu zakka a cikin dawakansa da abin da ya mallaka na bayi kaga wannan sai ya bayyana cewa a wancan lokacin ba a saukar masa da wani wahayi ba daga baya kuma aka saukar masa da wahayi yake bayyana wa mutane hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi addini baya yanke wani hukunci sai da wahayi wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha don haka in ba a yi masa wahayi ba yakan yi shiru ma wani lokaci sai daga baya wahayin ya zo ya bada ansa saboda haka ana daukan wadancan wancan hadisi da yake cewa Allahu alam bima kanu alaihi amilin Allah ya san aikin da za su yi wannan tawakkufi ne manzon Allah ya yi ya tsaya bai ba da wani yankakken hukunci ba saboda rashin wahayi da bai ba a yi masa a lokacin ba bayan an masa wahayi yake bayanin kuma a sakamakon waɗannan yara hadisin aisha kuma ibn abdulbar duk da muslim ya fitar da shi ya yi ƙoƙarin ya raunana shi ya yi ƙoƙarin ya raunana hadisin aisha to amma sauran malamai duk suna inganta hadisin aisha wanda muka karanta illa iyaka kamar yadda imamun nawawi yake cewa wasu malamai sun ɗauki a hadisin aisha a matsayin a inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata saboda katsi da ta yi saboda yankewa da magana kat guda ɗaya da ta yi cewa ai ɗan aljanna ne wanda kuma a aqida ta ahlus sunna ba a yankewa mutum komai nagartarsa in dai ba nasi ne yanke mawana da sunan shi da sifarsa kaza dan aljanna ne ba to ba a yanke hukunci akan wani mutum muayyani a ce wani kaza shi dan aljanna ne ko da kuwa an ga a zahiri biyu na aikin aljanna din sai idan nassi ne ya zo ya ambaci wane da wane da wane kamar al'asharatul mubashirin bil janna waɗannan mutane sahabbai guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna nassu suka su suka zo suka nuna wannan saboda haka ake yanke musu da batun aljanna sai wani dan aljanna ne sayyidina abubakar umar usman ali da sauransu da sauransu a rafe yan aljanna ne saboda nassi ya zo akan cewa yan aljanna ne to idan babu nassi tsafi babu nassi da ya zo ya ambaci suna ko ya aino da wani shi karan kansa aka ce dan aljanna ne to a aqidar ahlus sunna ba a nuna wani a ce dan aljanna ne malamai suka ce ta wannan nahiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita awa gaira zalika ya Aisha ya gaya mata cewa ba haka ya kamata ta faɗa ba wasu kuma suka ɗauki hadisin a matsayin hadisin da ya faɗa gabanin a yi masa wahayi a gaya masa hukuncin waɗannan yara shi yasa za ka samu a wasu mazhabobin ba ba a yi wa yara talqini in za su mutu yara ƙanana ba a cewa su ila ilaha illallah saboda su suna bisa ga fitra wannan haka yake a mazhabar hanabila haka yake a malikiya haka yake a shafi'iyya babu talqini da yara saboda haka muka so mu ƙara bayani game da wannan hadisi domin wasu suna ta tambaya yaya kuma ga yaro kankani kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a cikin aljanna sai mu koma ga darasin mu ibnu taymiya yake cewa fa in qila fa in qila fa idza kana jami'u ma yuhibbuhu Allah dakhilan fi ismi al-ibadati فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه واطيعون وكذلك قول قول غيره من الرسل idan wani ya zo ya ce to har idan dukkan abubuwan da Allah yake so ya yarda da su ya zaɓe su suna shiga ƙarƙashin sunan ko ƙarƙashin kalmar ibada me yasa wani lokaci za a ambaci ibada ɗin kuma a ambaci wani abu daban shi ma kuma Allah yana son shi tunda har yana karkashin sunan ibada ai ka gaba sai an ambace shi ba saboda mai Allah yake ambatar ibada kuma ya ambaci wani abu wanda shi ma kuma yana cikin abin da Allah yake so to shine ibn taymiya yace misalin irin wannan kamar inda Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kalmar bauta ibada ta zo sai kuma aka ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka tare da cewa neman taimako wani abu ne da Allah yake so ya kamata ya shiga karkashin kalmar ibada a ce iyaka na abudu neman taimakon ma ya shiga ciki me yasa aka faɗa ibada kuma aka zo aka faɗe shi shin wannan baya nuna cewa ibada ba ta kunshi dukkan abin da Allah yake so ba ta kunshi wasu ne wasu abubuwan kuma ana iya ambatan su duk da cewa Allah yana son su kuma ba sa shiga cikin karkashin kalmar ibada kuma gashi nan Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa fa abudhu ka bautata wa Allah wa tawakkal alaihi ka dogara gare shi aka faɗi bauta kuma aka faɗi dogaro ga Allah tare da cewa dogaro ga Allah wani abu ne da Allah yake so ya kamata a wadatu da kalmar fa'budhu ba sai an ce wa tawakkal alaihi ba tunda yana karkashin tawakkali yana karkashin ko yana shiga karkashin ibada me yasa aka yi wannan rabe rabe haka annabi nuhu alaihi salam yana cewa mutanensa i'budullaha ku bautata wa Allah wata wattaquhu ku kiyaye dokokinsa wa ati'un ku yi min biyayya kiyaye dokokin Allah wani abu ne da Allah yake so haka nan yi wa annabinsa annabi Nuh biyayya wani abu ne da Allah yake so yake bukata daga bayansa idan har zai shiga karkashin ibada tunda har har ya ce ibudullah ai kaga ba sai ya kuma ta kalmar ku ji tsoron Allah ku yi min da'a duk yana cikin kalmar ibada me yasa ya ambaci wannan kuma ya ambaci waɗancan ibnu taymiya ce in wani ya sa wannan iskalin yana neman ansa to ga amsar kila a gaya masa haza lahu nazair ai irin wannan salo na magana akwai shi daban-daban a cikin alqur'ani yana da ire sa da yawa a cikin alqur'ani alqur'ani Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana munkari mummunan aiki wal fahsha'u min aikin alfasha kuma ai yana cikin mummunan aiki yana cikin munkari amma duk da haka sai Allah ya hada su guri guda ya ambace su su biyun gaba daya duk da cewa ɗaya ya kunshi ɗaya haka nan Allah yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana umar yana yin umarni da yin adalci da yin ihsani tausayi wa ita izil qurba yana umarni kuma da abawa makusanta taimako wa yana anil fashai yana hana kuma ai alfasha wal munkari ai aikin munkari mummunan aiki wal baghi da aikin zalunci wa ita'u dhul qurba huwa min al-'adl wal ihsan ai taimakawa makusanta yana cikin adalci kuma yana cikin insani sosai amma duk da haka Allah ya ambace shi bayan ya ambaci ihsani din ya ambaci adalci din haka nan alfasha haka nan zalunci yana cikin munkari yana cikin mummunan aiki a binki amma duk da haka Allah bayan ya ambaci munkari din kuma ya ambaci waɗancan abubuwa guda biyu a ce ambaton wani abu wanda yake ya tattari sauran ire-irensa baya hana kuma a keɓance wasu da ambato haka nan Allah yana cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah waɗanda suke riko riko na sosai da alqur'ani da littafin da aka saukar musu wa aqamus salata kuma suka tsai da sallah ibn taymiya yace wa iqamatus salati min azami tamassuk bil kitabi ai tsai da sallah yace mafi girman ruko da alqur'ani ka tsai da sallah shine mafi girman ruko da alqur'ani tunda aka ce yumassikuna bil kitabi ai kaga ko da ba a ce wa aqamus salata ba zaka fahimci ana buƙatar tsai da sallah to amma duk da haka sai aka ambaci tsai da sallah duk da za su shiga karkashin kalmar yumassikuna bil kitabi haka nan Allah madaukakin sarki yana faɗa dangane da annabawansa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba su annabawa sun kasance suna gaggawa suna tsere cikin aikin alkhairi suna kuma kiran mu a halin kwaɗayi da kuma hali na tsoro wa du'a'uhum raghaban wa rahaban min alkhairat ai su kirawo Allah su roki Allah cikin halin tsoro da halin kwaɗayi yana daga cikin tsere cikin alkhairi to amma duk da haka sai Allah ya ware shi da ambato ibnu taymiya ce wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren waɗannan suna nan tire a cikin alkur'ani ashe kenan wannan baya warware maganar ibnu taymiya da yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya tattare duk abin da Allah yake so kuma ya amince kalmar ibada ta tattare duk wani abu da Allah yake so dan kaga an ambaci kalmar ibada kuma an ambaci wani abu da Allah yake so a wuri guda ba shi yake nuna cewa bai shiga karkashin kalmar ibada din ba wa hadha bab irin wannan salo irin wannan ah, salo na magana yakunu taratan ana yin sa a wani lokaci ma a kauni ahadihima ba'd al-akhar tare da cewa daya wani sashi ne wani yanki ne na ɗaya abin da aka ambata din fa yutafu alaihi sai kuma a kawo shi duk da zai shiga cikin abin da aka ambata sai kuma a zo da shi daga baya tafsisan lahu bi don a kebance shi da ambato li kaunihi maqduban bil ma'na am wal ma'na al saboda ana buƙatar ka ka fahimce shi yi aiki da shi cikin ma'anar ta gamammiyar ma'ana ɗin da aka ce ka bautata wa Allah ana buƙatar cikin bautar Allah ɗin ya zama akwai dogaro sannan kuma ana buƙatar ka zama kana da dogaran yasa aka kuma ambace shi da ma'anarsa keɓantacciya duk da zai shiga cikin kalmar ibada kuma har ila yau yana da ma'anarsa keɓantacciya kalmar ibada kalma ce da kunshi dukkanin wasu nau'uka na ibada sai kuma aka ware wannan don a nuna maka cewa yana da wani mahimmanci na musamman da ya kamata a jawo hankalinka a kanta bayan an ce ku yi riko da alkur'ani sai kuma aka ce ku tsaye da sallah don a nuna muku tsaye da sallah tana da wata ma'ana tana da wani mahimmanci na musamman cikin abin da yake riko ne da alkur'ani ita tsaye da sallah ita tana da wani wani mahimmanci na musamman shi yasa ake ware ta da amma wa taratan tatanawwa'u dilalatu al-ismi bi halil infiradi wal iftiradi wani lokaci kuma suna idan ya zo shi kadai yana daukan wata ma'ana in ya zo da wani tare da shi wanda a da in ya zo shi kaɗai zai iya kunsarsa sai kuma aka kawo shi tare da wannan abin da yake shiga ƙarƙashinsa to sai ya zama na kuma kowanne ya ɗauki ma'anarsa daban fa'iza ofuri da amma in ya zo shi kaɗai sai ya haɗo ɗan uwansa gaba ɗaya ɗan uwansa duka wa iza qurina da ghairihi qassa in ya zo tare da ɗan uwansa kuma sai ya ɗau ma'anarsa shi kaɗai to malam sai yake babu misali da kalmar da kalmar fakiri da miskini kalmar al-faqir da al-miskin idan aka kawo kalma alfaqir ita kadai a aya to almiskin ya shiga karkashi haka nan idan aka kawo kalmar almiskin ita kadai a aya to kalmar alfaqir ta shiga karkashi kowanne idan ya zo shi kadai to sai ya tattaro dan uwansa sai ne idza ufrida amma in ya zo shi kadai sai ya tattaro dan uwansa inda Allah ya ce lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah da talakawa waɗanda aka tsare su aka hana su hijira saboda Allah a nan alfuqara aka ambata amma almasakin sun shigo ciki haka nan lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju diyari an faɗi fuqara'u na masu hijira amma masakin ma sun shigo ciki miskilan su ma sun shigo ciki haka nan inda Allah ke sa fa kaffaratu it'amu 10 masakin kafara wanda ya rantsuwa ya siyar da miskinai goma miskinai aka faɗa alfuqara'u sun shigo ciki alfuqara'u sun shigo karkashin kalmar miskinai din wala wala tahabbuna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitarwa bisa ga siyar da miskini miskini aka ambata amma fuqara'u din ma sun shiga ciki shi ne ce da khala fihi akhar to ɗayan ba ya shiga ciki inda aka faɗi fuqara'u to masakinu sun shiga inda aka faɗi masakinu fuqara'u sun shiga walan ma qarana bainahuma to inda kuma Allah zai gwama su ya hada su bu daya inda yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin a gurin maganar zakka zakka ana bayar da ita ne kadai ga fuqara'u talakawa da miskinai wal masakin kaga ana an faɗi al fuqara an faɗi miskinai to anan kuma kowanne zai dauki ma'anarsa al faqiru shine wanda yake samun ƙasa da rabin buƙatarsa ko ma baya samun komai man yajidu nisfa an-nisf aw la yajidu shay'an min kifayatihi wanda yake samun ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabi ƙasa da rabi na buƙatarsa ko ma ya rasa komai miskini kuma shi ne wanda yake samun rabin bukatarsa ko fiye da haka amma bai kai ya ishe shi ba wanda yake samun annis au aftar lakin dunan kifaya yana samun rabin abin da yake da bukata ko fiye da rabi amma bai kai bukatarsa ba idan muka ce za mu misali da mai ɗaukan albashi mai ɗaukan albashi a wata ɗauka yana kashe dubu ashirin amma dubu takwas yake ɗauka ko dubu bakwai wannan fakiri ne ko miskini eh miskini ne wannan fakiri ne yana ɗaukan ƙasa da buƙatar da rabin abin buƙatarsa wanda duk yake ɗaukan ƙasa da buƙatarsa ƙasa da rabin buƙatarsa kasa da rabin bukatarsa to wannan sunan shi fakiri ko kuma baya daukar komai baya da komai yani aqallu min nisfi kifayati kasa da rabin abin da yake da bukata yana bukatar dubu goma a wata amma dubu hudu yake dauka to kaga wannan fakiri ne mutumin da yake daukar dubu biyar ko dubu shida yana bukatar shi kuma dubu goma me yake eh wannan miskini yana daukar yana samun rabin sa ko sama da haka amma bai kai bai kai buƙatarsa ba buƙatarsa dubu goma amma yana daukan dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ko sa dubu ashirin amma yana daukan dubu sha takwas to wannan ma miskini ne saboda haka da fakiri da miskini waye ya fi dama dama miskini ya fi dama dama al miskinu ahsanu halan min al saboda haka Allah madaukakin sarki yake nuna mana a miskini ya iya zama yana da majari kamar yadda yake gaya mana mutanen da mutanen adabi Musa da al-Khadir waɗanda suka ɗauke su a cikin jirgin ruwa Khadir ya huda musu jirgin ruwansu Allah yake gaya mana fa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga har suna da jirgin ruwa suna aiki amma Allah ya kirawo su masaki sauraka miskini ya yana da ma yana zuciyawa yana da ma amma abin da yake samu a wata baya kai bukatarsa idan kuma aka ce bukatar ka ana nufin cinsa da shansa da suturarsa da mazauninsa ah, da waɗanda yake ɗaukar nauyinsu ah. to idan yana bukatar aure fa yana da abin da zai ci ya sha yana da mazauni yana da sira isasshiya amma ba ya da kuɗin sadaki wanda yana da kifayarsa saboda haka kaga wannan ba yana cikin miskinai saboda haka an tashi ba da zakka ana iya bashi ya aure ana iya bashi sadaki ko da kuwa sadakin yana da yawa komai yawan sadakin ana iya a bashi ɗalibin da yake da gurin zama yake da har abinci yake da abin sha yake da sutura amma yana buƙatar littafi ba da kuɗin littafai to shi ma ba a bashi shi ma yana da bai samu kifayarsa ba bai samu iya abin da yake bukata ba za a bashi gwagwadon abin da zai sayi littafan da yake bukata ba wai littafan da zai yi katon labirare ba a iya littafan da yake bukata a lokacin to saboda haka kalmar fuqara'u da masaki idan kalmar fuqara'u ta zo ita kadai sai ta kunshi yar uwarta wato kalmar miskinai idan kalmar miskinai ta zo ita kadai sai ta kunshi kalmar fuqara idan kuma suka zo gaba daya to kowace sai ta dauki ma'anarta shi yasa yake wa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin sarana wa aini sun zama abubuwa ne daban-daban wa qad qila إن الخاص المعطوف على العبد لا يدخل في العبد حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والسكة توشيما الخاص المعطوف idan aka zo da kalma wacce take iya shiga ƙarƙashin wata kalmar da ta gabace ta akwai wata kalma da ta gabace ta mai faɗin ma'ana ta kunshi ita wannan kalmar da aka zo da ita a baya to wasu suka ce ita ma za su zama kowace ma'anarta daban fa'budhu daban wa tawakkal alaihi daban a iyyaka na'budu daban wa iyyaka nasta'inu daban ibnu taymiya yace wa tahqiqu amma magana mafi zama inganci anna hadha lazima wannan ba tilas bane wannan bai zama tilas ba a idan kalmar da take keɓantacciya ta zo bayan gamammiyar kalma kowace ta zama tana da ma'anarta daban sai ba za ta shiga ƙarƙashin ɗaya ba wannan ba tilas ba domin Allah ya ce man kana aduwwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala Allah ya ce wanda ya kasance maki da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibril da mika'il jibril da mika'il ba sa cikin mala'iku suna ciki saboda haka a ce wai wanda za ta dauki ma'anarta daban wa mala'ikati zan ta dau ma'ana daban wa jibril ta dau ma'ana daban wannan ba haka bane saboda haka ana iya ambatan jibril da mika'il a ware su tare da cewa an ambaci sunan da ya kunshe su gaba ɗaya don a nuna girman matsayinsu a cikin mala'iku haka nan Allah yana cewa iza akhadna minan nabiyina nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa wa isa ibn maryam Allah madaukakin sarki su tuna lokacin da muka rike alkawari na daga annabawa da kuma da kuma kai daga kuma nu annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa dan maryam Allah ya ambaci annabawa akhazna minan nabiyyin mithaqan waɗannan kuma da ya ya ambace su da sunayen su ai duka suna karkashin kalmar annabawa amma sai aka ware su da ambato saboda kasancewa su ulul azmi min rusul saboda girman matsayin su cikin manzanni din wa zikrul khas ma'a al-ab yakunu li asbab mutanawwi'a a zo da wani suna keɓantacce tare da yana shiga cikin wani sunan da ya gabace shi gaman ne yana kasancewa hakan tana faruwa ne saboda wasu dalilai ibn taymiya yace taratan likaunihi lahu khasiyya sakila saboda yana da wata wani abu na musamman wata sifa ta musamman laysat li sa'iril afrad sauran ba su da shi kamar ambatan annabi nuhu da ibrahim da musa da isa cikin annabawa su ne ulul azmi saboda haka suna da wata khasiyya suna da wani matsayi na musamman da sauran ba su da su sai aka ware su tare da cewa an faɗi sunan da zai kunshe su gaba daya wa taratan li kauni al'am fihi itlaqun qad la yufhamu min al-ummin hul umum haka yake du'a nasafu minhu ko min al-umum ta matsala duk kwatu iri ɗaya ne saboda haka in ma in ma akwai kuskure ba za ku gane kai ba minhu ne ce min al-umum ya kamata لكون الآن فيه إطلاق قد لا يفهم من العموم وتكسن cewar a wani lokaci am ɗin yana da wata ma'ana wacce idan aka dubi sauran kalmar gamammiya ba za a iya fahimto ma'anar ba to sai a faɗe shi don domin duk da cewa zai iya shiga karkashi to amma ba lalle ne a fahimci zai iya shiga karkashi din ba shine ibnu taymiya ka mana misali Allah yana cewa hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Allah yana magana a akan alqur'ani yace shari'a ce ga masu tsoron Allah waɗanda suke imani da gaibi suke kuma tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su waɗanda suke imani da abin da muka saukar maka da kuma abin da muka saukar gabaninka faɗar Allah da ya yake yu'minuna bil ghaibi yatanawalu kullal ghaib ya kunshi duk wani gaibi allazi yajibu al iman bihi wanda ya wajaba kai imani da shi lakin fihi ijmal amma wannan magana a tattare take a tattare take ba lalle ne a fahimci komai da komai da ake bukata a fahimta a karkashin ba falaita fi dilalatun ala anna min al-ghaibi ma unzila ilayka amma kalmar gaibi anan ba lalle ne ka nuna a ta kunshi abin aka saukar wa manzo Allah da abin aka saukar gabanin ba ba lalle ne kowa fahimci ana neman ya imani da wannan ba to sai aka kawo shi kuma aka ambaci ma unzila ilayka ma unzila min duk da an faɗi kalmar gaibi kalmar gaibi za ta kunshi wannan amma ba lalle ne a fahimci hakan ba a ce kalmar gaibi ta kunshi imani da alkur'ani ta kunshi imani da littattafan da suka gabata ba lalle ne nan da nan kwakwalwa ta kai ga fahimtar haka ba to ashe yana yana da buƙatar a ambata maka wannan din dan kasancewa yana karkashi shi yasa Allah sai ya ambaci ma unzila ilayka ma unzila min qablika duk da ya ambaci kalmar gaibi wa qad yakunu al-maqsud ta yu ana huwa al-ghaib shine gaibin wa bil ikhbar bil gaibi kuma cikin imani za iya za iya al-qur'ani da littafan da suka gabace su za su iya bada labarin gaibi sun imani da gaibin kuma sun imani da cewa waɗannan littattafai za su iya bada labarin gaibi din saboda haka waɗannan ma'anoni ne da ba lalle ne a fahimto su daga kalmar gaibi din ita kadai ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kuma ambato imani da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da imani kuma da abin da aka saukarwa waɗanda suka gabace shi to wannan takan sa a faɗi wani suna keɓantacce tare da cewa ya shiga ƙarƙashin wani gamamme da aka faɗa gabaninsa Ibn taymiya ce min hadal bab daga irin wannan salan ne qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis Sala. ka bibi abinda aka aka yi maka wahayi da shi na wannan alqur'ani wa aqimis salata ka da sallah haka nan Allah yake cewa wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata kamar yadda ya gabata wa tilawatul kitabi abin da ake nufi da bibiyar littafi ya tiba uhu wal amalu bihi ka bi shi kai aiki da shi kalmar tilawa tana nufin al a ce fulanun tala fulanan ai tabi'ahu yatluna al-kitaba ay yattabi'unahu wa ya'maluna bihi ba wai kawai ana nufin kai ta karantawa ba kalmar tilawa a larabci tana nufin kai aiki da abin da ka karanta shine ma'anar kalmar tilawa ba wai kawai ai ta sa haka nan ba kama qala ibn mas'ud kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake gawurtaccen malami ne ta fuskar sanin alkur'ani mai tsarki da fassararsa shi da kansa yake cewa allazina atainahumul kitaba game da fadar Allah da yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su littafi wato alkur'ani ko kuma littafan da suka gabata yatlunahu suna bibiyarsa haqqa tilawati yadda ya dace a bibiye shi qala ibn mas'ud yace yuhilluna halalahu ma'ana suna halatta halal dinsa suna tsayawa kan halal wa yuharrimuna haramahu suna haramta haram suna tsayawa kiyaye haram wa yu'minuna bi mutashabi mutashabihi suna imani da dukkan wani abin da ya zo mutashabi ne rikitar rikitarwa ga fahimta suna imani da ko da ba su fahimto ma'anarsa ta hakika ba Waya ya'maluna bi muhkamihi kuma suna aiki da abin da suka fahimta a cikin sa na ayoyin da suke muhkama ayoyin da ma'anonin suke garai hukunce hukuncen suke a bayyane ibnu taymiya yake cewa fatiba'ul kitabi yatanawalu salata wa ghayraha bibiyan littafi ya kunshi sallah ya kunshi wani sallah sauran ayyukan musulunci lakin khassa hadin zikri bi amma an an ware sallah da ambato saboda matsayinta saboda matsayinta da aka ce uslu ma uhiya ilayka min alkitabi ba a tsaya a nan ba duk da cewa sallah ta ce karkashi sai kuma aka ce wa aqimu kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati was salatu wusta ku kiyaye salloli sai ce da sallar tsakiya sallar la'asar sai aka ware ta da ambato tare da cewa ta shiga karkashin hafizu ala salawati an ware ta da ambato don a nuna muhimmancinta wa kadhalika qawluhu li Musa haka nan inda Allah ke yake wa Musa inna innani ana Allah la ilaha illa ana fa'abudu fa'budni wa aqimis salata li dhikri lalle ni ni ne Allah in ji in ji Allah la ilaha illa ana babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa'budni don haka bauta min sai kuma yake wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah dan tunawa da ai da yake fa'abudu fa'budni sallar ta amma sai aka ware ta da ambato domin ƙarin bayani akan muhimmancinta wa iqamatu salati li dhikrihi min ajalli ibadati yau jami'a ce ai tsaye da sallah dan tuna Allah yana daga cikin mafi girman ibada ga ubangiji amma duk da haka aka ware ta da ambato wa kadhalika qawluhu haka nan da inda Allah ke cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku kiyaye dokokin Allah kuma ku faɗi magana mai kyau magana ta ai yana daga cikin dokokin Allah kai magana mai kyau amma duk da aka sai aka ambaci wannan aka ware shi da ambato saboda a nuna maka mahimmancin wannan haka nan inda Allah ke ta ittaqullaha tabu ilayhi wasila kamar ibnu taymiya ya kamar zai kyale mu kuma sai ya kuma dawo da mu to ai mun gamsu <laughs> da ya wuce ma haka shike da ko to haka dabi'ar ibnu taymiya take wato alqur'ani haka yake a bakin sa a ƙarshen rayuwarsa yake cewa ya yi bakin ciki da a ce gaba ɗaya ma shi rayuwarsa ba a kan alƙur'ani kawai ya maida ta ba saboda yan bid'a sun ɓata masa lokaci da yawa ya yi ta ƙoƙarin rushe bidiyoinsu, ba da yan bid'a ba kawai za ƙulo irin waɗannan abubuwa zai kai amma sun ɓata masa lokacinsa duk da cewa ba lokacin ba ɓaci ya yi ba domin ba dan ya yi karan batta da waɗancan manyan yan bid'a ba da makaman da za mu yi karan batta da sun mana kaɗan amma saboda yanzu kaga irin irin ibnu taymiya ɗin nan wacce dogara da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama makamai ne masu karfin gaske har yanzu kuma yan bid'a ba su kera wani makami da ya kama da wannan ba eh? har yanzu makaman su ba su kai wannan ba to <clears throat> saboda haka ba wani abin da ya kubuce wa Ibn taymiya an tambaye shi ya yi tafsir alkur'ani gaba ɗaya ce an yi illa akwai wasu gurare da suke da iskali ba a fassara ba saboda su ya kamata a fassara mutumin da ya ce akan aya ɗaya ta qur'ani in yana bincike wani lokaci ya ce sai ya karanta littafin tafsiri ɗari kan aya ɗaya to me zai baka mamaki وكذلك قوله اتقوا الله وكذلك وقوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله da inda kuma Allah yake cewa ku kiyaye dokokin Allah ku nemi tsanin da zai isar da ku ga Allah tsanin da zai kai mu ga Allah shine mai kiyaye dokokinsa to amma da aka ce aka ambaci kuma wasila din dan a nuna maka muhimmancin neman wasila zuwa ga ubangiji wanda ita ce da'a gare haka nan Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye dokokin Allah ku zan tare da masu gaskiya zaman ku tare da masu gaskiya yana daga cikin min dokokin Allah to amma sai aka ware shi da ambata dan a nuna maka muhimmancin wannan to wannan duk dan kada a warware masa maganar da yi a ce masa maganar ta ba haka take ba maganar da yi ta farko lokacin da muka fara karanta littafin yake ibada suna ne da ya kunshi duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki aiki ne na zahiri ko na ɓoye na zuci ne ko na gabai to dan kada ka zo ka ce a'a ibada bata kunshi duka ba don a wani gurin akan faɗi ibada a kuma faɗi wani abu shi ma kuma Allah yana so saboda ka ibadan nan bata kunshi komai ba to shine yake maka a'a ai gashi gashi gashi sai ta ka maka waɗannan ayoyi ka san cewa wannan wani salo ne na alkur'ani ana amfani da shi don a fito da wata manufa sabuwa wacce wataƙila in ba haka ba za ka fahimce ta ba wa kazalika qawluhu yace fa inna hadhihi al-umur hiya aidan min tamami taqwallah duk waɗannan abubuwa da aka faɗa suna daga cikin abin ke cika tsoron Allah bawa wa kazalika qawluhu haka nan da yace fa abudhu wa tawakkal alayhi ka bautata wa Allah kuma ka dogara da shi kada ka ɗauka dogaro wani abu ne sabanin bautar Allah fa inna tawakkul huwa al-isti'ana sanda Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da tawakkali da isti'ana duk abu guda ne wa hiya min ibadatillah kuma wannan yana daga cikin bautata wa Allah lakin khusus bi an ambaci an keɓance neman taimako da ambato iyaka na abudu wa iyaka na sa'ilu aka ware maganar neman taimakon Allah da ambato tare da cewa za ta shiga ƙarƙashin kalmar iyaka na abudu ke da yake da hal muta'addid don mai ibada ya nemi wannan neman taimako din ya nufi wannan neman taimako din bi khususiha ita a keɓe ba bi khususiyatiha ba bi khususiha ita a keɓe a karan kanta fa inna hiya al-aunu ala sa'iri anwa'il ibadati domin ka samu taimakawar ubangiji wannan shi zai taimaka maka kan sauran ayyukan ibadarka duk wani abu naka na ibada in ba ka samu taimakon ubangiji ba to sai gagare ka shi yasa sai aka ware ta da ambato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalmar iyyaka nasta'in tsani ce zuwa ga tabbatar da sauran ayyukan ibada baki daya idh huwa subhanahu la yu'badu illa bi ma'unati saboda shi Allah madaukakin sarki ba ka iya ka bauta masa sai idan ya taimaka maka akan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya koya wa sahabbansa a zulunga faɗa dubra kulli salat Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika a inni ka taimake ni ka taimaka min bisa gode bisa ambatanka da gode maka da kyautata da kyautata bauta gare ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama eh, yana nusantar da sahabbansa da sauran al'ummarsa cewa idan ba da taimakon Allah ba waɗannan abubuwa ba za su yi ba kana buƙatar ka nemi taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'az ibn jabal wannan abu wannan addu'a yake cewa ya mu'az ibn jabal inni uhibbuka فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ بن جبل إنا تركع saboda haka kada ka kuskura ka bari bayan kowace sallah ka sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل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 أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذا ونحوه مما, مما فيه وصف أكادر الخلق بالعبادة وضم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال وإياي فاتقون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أك... لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل ربحي وجعل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ابن تيمية يتي إذا تبين هذا إذا بيان دي ya yi ya fito فكمال المخلوق to kamalar duk wani halitta kamalar dukkan wani makhluki fi taqiqi ubudiyatillahi fi taqiqi ubudiyatihi lillahi shine tabbatar da bautarsa ga Allah da tsantsanta bautarsa ga Allah nan sa take wa kullama zada al-abd tahqiqan lil ubudiyyah izdada kamalu ko yaushe bawa ya ƙara ainihin abin nan tabbatar da bautarsa ga ubangiji ta ƙaru to kamalarsa sai ta ƙaru darajarsa ta samu ɗaukaka gwargwadon tabbatar da wannan sifa ta bauta ga ubangiji a tare da shi gwargwadon irin abin da zai samu na kamala da ɗaukaka a gurin Allah wa man tawahama duk wanda ya tsammani ya zaci annal makhluka cewa wani mahaluki ya khuruju min al-ubudiyyati zai fita daga matsayin bawa na ga ubangiji bi wajhin min al ta wata fuska ta kowace irin fuska wani yi zaton cewa akwai wani mahaluki da zai fita daga karkashin bauta ta ubangiji au anna al anha akmal ko ya zaci cewa fita daga matsayin bauta ga ubangiji shi fi zama kamala fa huwa min ajhal al to ba wanda ya kai wannan jahilci cikin halittarsa bal min azallihim kai wannan yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bata cikin halittar Allah ya zaci cewa akwai wani mataki da zai taka zamantowarsa bawan Allah sassare da kansa ko kuma a'a ya kai wani matakin da zai fita daga matsayi na bawan Allah wannan shi yafi kowa jahilci kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa bata a duniya Allah yana gaya mana cewa wannan bauta ta Ubangiji zamantowar mutum bawa ga Ubangiji abu ne da baya gushewa daga kan kowane mahaluki wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu sun ce Allah ya riƙe da tsarki ya tabbata ga Allah bal ba haka bane ibadun mukramuna su waɗannan mala'iku da ake cewa ƴaƴan Allah ne ko waɗannan annabawa da ake cewa ƴaƴan Allah ne bayi ne waɗanda ake karramawa bayi ne waɗanda suke da karamci waɗannan mala'iku ba ƴaƴan Allah ba ne la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna su waɗannan su suka fi kowa ma zamantowa bayin Allah din domin ba ta shigewa Allah gaba da yin wata magana ko da yin wani aiki ba sa shigewa Allah gaba suna aiki ne da umarninsa kaga su suka fi kowa zamantowa bayan Allah sun zama bayan Allah ne bi ma'ana bi ma'ana al-ma'budun bi ma'ana al-mu'abbadun wa bi ma'ana al-abidun sun hada bautar Allah ta dukkan fuskokin biyu su bayan Allah ne cewa Allah shi ya halicce su shi yake sarrafa su kuma bayan Allah ne ta fuskar kasancewarsu masu da'a masu biyayya masu miƙauya ya alamu ma bai da aidihi ya san abin da ke gaba gare su wa ma kalfam da abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba su tura na gobe kiyama sai ga wanda Allah ya yarda ya amince su cece shi wa hum min khashyatihi mushfiquna kuma su masu tsananin khushu'i ne da kaskantar da zuciya saboda tsoron Allah saboda haka waɗannan baye ne na ubangiji kuma masu da'a ne don haka ku daina bautar su a matsayin wasu wanda za su iya ceton ku a ranar gobe kiyama ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi haka nan Allah ya ta qalu takhadha rahman walada laqad ji'tum shay'an idda sun ce Allah ya riki da lalle kun zo da wani munkarin aiki kun zo da wata magana wacce take da girman muni takadu samawati yatafattarna minhu maganar da kuka yi ta kusa ta sa sama ta tsatsage watan shaqqul ardu kasa ta tsage wa takirul jibalu duwatsu su rurrushe so tasirul jibalu hadda zuwa su rurrushe su kwatsa kwatsa an da aulin rahmani walada domin da awar kuka yi na cewa Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kun bai dace Allah ya riki ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi domin duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai illa atir rahmani abda fa ya zo wa Allah yana matsayin bawa babu wani wanda zai fita daga matsayinsa na bautar Allah sama yake ko ƙasa yake mala'ika ne ko mutum ne dutse ne ko ƙasa ce ko ruwa ne ko mene ne zai zo Allah matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye waɗannan halittu na shi gaba daya wa addahum adda kuma ya kididdige su kididdigewa sosai wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowa shi kadai zai zo wa Allah ranar gobe kiyama ba shi da wani wanda zai zo da zai ya taimake shi in huwa illa abdun an amna alaihi Allah yana faɗa game da annabi Isa alaihi salam ke shi ba wani bane face bawa ne da muka yi masa ni'ima da manzanci waja'alnahu masalan li bani isra'il kuma ka sanya shi abin koyi ga sauran ƴaƴan isra'il saboda shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane bawa ne da muka bashi annabci muka bashi ni'ima ta annabci kuma ya zan abin koyi ga bani isra'il don haka ba zai fita daga matsayin sa na bawan Allah haka nan Allah ce walahu man fis samawati wal ardi wanda yake cikin mai da wanda yake kasa duk mulkin Allah ne kuma halittar Allah ne kuma bayan sa ne wa man hu waɗanda suke tare da ubangiji mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai game da bautawa gabarin bautar ubangiji wala yastakbiruna kuma ba su kotawa yusabbihuna al-laila tasbihi suke duk dare wannan hara da duk yini la yasturuna ba su yankewa ba su gajiya ba su yankewa saboda haka a matsayin bayi suke a kowane lokaci a kowace sa'a ba su fita daga matsayin su na bayin Allah haka nan Allah yake cewa lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan annabi Isa al-masihu ba zai yi kamar a ce da shi bawan Allah ba bai yin kyamar ya zan bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabuna haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ba ma mala'ikun wanda ba su kai su matsayi ba har makusanta din ba za su kyamar su zan bayan Allah ba wa man yastankif al ibadati duk wanda ke kyamar ya zama bawan Allah ya bautata wa Allah wa yastakbir har yake girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to ire-iren waɗannan duk Allah zai tattaro su gobe kiyama zuwa gare shi gaba daya fa amma allazina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gargaru fa yuwaffihim ujurahum sai Allah ya biya su ladan su wa yazidu min fadlihi ya kara musu daga falalan su ma ya kara musu fiye da yadda suka yi wa amma allazina stankafu amma wanda suka yi kyamaci bautata wa Allah wastakbaru suka yi girman kai fa yu'azibuhum azaban aliman sai Allah ya musu azaba mai radadi wala yajiduna lahum min duni min duni waliyan wala nasira kuma za su samu mai jibintar al'amarin su a ranar gobe kiyama ba ba za su samu mai taimaka musu ba Allah ba haka Allah ce wa qala rabbukum ubangijin kuna cewa ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai da barin bautata min wato suna ganin sun fi karfin su yi addu'a sayadkhuluna jahannama dakirina za su shiga jahannama suna kaskantattu haka nan Allah yake cewa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar waɗannan ayoyin mun fassara su a baya ibnu taymiya ya kawo su ya kuma maimaita saboda buƙatar ya ƙara maimaita su wa min ayatihi al-layl wan naharu daga cikin ayoyin ubangiji akwai dare da yini wa shamsu wal qamar akwai abin nan kaskon rana akwai na wata la tasjudu lish-shamsi kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari ko ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har shi kadai kawai kuke bautatawa fa in istakbaru in sun yi girman kai suka ce ba za su bautatawa Allah ba rana da wata za su bautatawa ko wasu daban fallazina inda rabbika to wannan ba zai cutar da ubangiji ba in bauta na amfanar ubangiji to akwai masu bautata masa ko da ba ku fallazina inda rabbika waɗanda ke ga ubangijin ka yusabbihunahu bil-laili yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari suna yi masa tasbihi dare da rana dare da yini wa hum la yas'amuna kuma ba su kosawa wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika Allah ce ka ambace ubangijinka ka ambace shi a ranka tadarru'an kana mai kankantar da kai ma'ana kada ka ɗaukaka miliya wajen ambatan ubangijinka kada ka cika kunnen mutane kana sowa wajen kiran Allah tadarru'an ka ka ambace shi a ranka cikin kankantar da kai wasifatan da tsoro cikin nutsuwa ba kana tsalle ba wa jihar al-jahri min ba kuma kana ɗaga miliya ba kamar jaki bil guduwi wal asali ka ambace shi safa da yamma wala takun min al-ghafilin kakka zan cikin gafalallu waɗanda ba su tuna Allah innal ladina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadati ba su girman kai ga barin zaman su bayan Allah Wai wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna kuma ga Allah suke tasbihi kuma gare su suke sujjada ibnu taymiya ce wa hadha wa nahu irin waɗannan ayoyi mimma fihi wasfu akabir al-khalqi bil ibadati ayoyin da suke nuna cewa manya manyan halittun Allah manya manyan halitta halitta masu girma girma na jiki da girma na matsayi duk Allah ya wasafta su da cewa bayi ne Allah duk ya wasafta waɗannan abubuwa da cewa bayi ne ya wasafta mala'iku ya wasafta annabawa wa zamma man kharaja an zalika kuma Allah ya soki ya zargi wanda duk ya ki bautata wa ubangiji ya fita daga matsayinsa na cewa shi ne bautata wa Allah irin wannan ire-iren wannan ibnu taymiya yace muta'addidul qur'an yana nan da dama cikin qur'an wa qad akhbara Allah ya ba mu labari annahu arsala jami'ar rusuli bi zalika duk manzanni da wannan ya aiko su da batun su a bautata wa Allah da batun duk duniya a zan bayan Allah bayi da ma'ana masu bautata wa Allah masu yi masa da'a ba masu ba ba ba ba bayi da ma'anar waɗanda Allah ya halitta ba yake sarrafa al'amarin wannan bauta ce ba ita za ta amfani ta ba bautar da za ta amfani ta ka zan bawan Allah mai yi masa da'a ba ka zan bawan Allah ka ka fuskar da da ka ki ko ka so za ka zan bawan Allah din ba ta fuskar Allah ya halicce ka yake ci da kai yake sha da kai yake saukar maka da ruwan sama yake fitar maka da tsirrai yake sa ka zirga zirga yake baka lafiya ba ta wannan fuskar ba ta wannan fuskar ita abinda za ta haifar maka shi ne ta haifar maka da cewa ashe ubangiji shi ya cancanta kai wada'a shi ya cancanta kai bautata masa to wannan bautar da za ka yi ta ganin Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a yi masa waɗannan abubuwa na bauta ita ce za ta amfane ka Allah yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko da wani manzo gabanin ka ba face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni ku bauta samu duk manzo da yazo da wannan yazo duk wani manzo da yazo da tauhidi yazo wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko wa kowace al'umma hakika mun aiko wa kowace al'umma da wanzo yana cewa da ita ani ibudullah wa tanibu taguta ku bautata wa Allah ku nisanci bautar wani abu da ba Allah ba ku nisanci bautar tagutu tagutu shine duk abin da aka bautawa ba Allah ba duk wani abin da aka bauta ba bisa gaskiya ba tagutu ne wa qala ta'ala li bani isra'ila Allah yake ga bani isra'ila ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina da suka imani ƙasa ta na da faɗi duniya na da faɗi fa iya ya fa'budu kuma ni kadai za ku bautata min in kun kasa bauta Allah anan to ku tafi inda za ku iya bautata min a wata ayar yake fa wa iya ya fattaqun kuma ni kadai za ku za ku ji tsoro wa qala ta'ala ya ayyuha ya ayyuha nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bautata wa Allah ku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna ko kwa samu abin da zai kange ku bai shiga wuta Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba fa sai dan su bauta sai dan su bauta ta min haka nan yana cewa qul inni umirtu an abuda Allah mukhlishan lahu ad-din kace ni an umarce ni ne in bautata wa Allah kuma ina mai ikhlasin wannan addini ga ubangiji shi kadai wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma umarce ni in zan farkon waɗanda za su yi kauya ga Allah qul inni akhafu in asaituhu in asaitu rabbi azab yawmin azim kuma kace ni ina jin tsoro har idan na saba wa umarnin ubangiji na ina jin tsoron wata azabar wani yini mai girma qulillah qulillah a'budu mukhlishan lahu kace Allah nake bautatawa kuma ina mai ikhlasin muna mai tantance mai tsantsance addini gare shi shi kadai fa abudu ma shi min duni ku ku tafi ku bautawa duk abin da ku so ba Allah ba za ku gamu da sakamakon ku wannan abin nan salo ne na tsoratarwa ba wai ana umarta su bane su je su bauta wa abinda ba Allah ce in kun ki bauta wa Allah to ni zan ci gaba da bauta Allah ko ku sai abinda ku sa a gaba in kun ki karɓar sunna ku san ku ta in kun ki karɓar sunna to ku san ku ta yin bid'a din kamar yadda Allah ke ta i'malu ma shi'tum inni bima ta'maluna basir ku je ku yi abinda kuke so ina ganin abinda kuke yi kaga akwai lazanarwa akwai tsoratarwa a ciki wa kullu rasulin min ar-rusuli iftataha da'watuhu bid da'watuhu bid du'a ila ibadati Allah duk wani manzo da Allah ya aiko farkon abin da ya bude da awarsa da shi shine kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai wato kira zuwa ga tauhidi ka kauli nuhi wa man ba'dahu alaihi salam alaihi musallam kamar fadar annabi nuhu da sauran annabawa gaba daya ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bautatawa Allah ba ku da wani abin bautatawa da gaskiya sai shi shi kadai wasil musnad ya zo cikin musnad na imamu ahmad an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah yana cewa بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده أن أيكون بتكوبي بين يدي الساعة قبل تاشن القيامة قبل تاشن القيامة حتى يعبد الله وحده هر أبو تاو الله شي كدي wato Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu ya kuma farlanta masa shi da al'ummar ta jihadi ya da addinin Allah har addinin Allah ya shiga ko ina da ina ba hadisin yana nufin cewa a farlanta wa mutane da karfin takobi sai sun yi bautar Allah ba a shigar da kira kira zuwa ga bautar Allah ko ina da ina idan wasu suka ce ba za a yi kira zuwa ga bautar Allah ba to a yi amfani da takobi don a shigar da addinin Allah wannan guri shine abin da ake nufi saboda haka shi musulunci ya daga takobi ne domin ya buɗaɗa wa kansa hanya ta ya yada kira zuwa ga addinin zuwa ga bautatawa Allah shi kadai zuwa ga wasu kunnuwa zuwa ga wasu jama'a waɗanda suke buƙatar su ji wannan inda a ce babu jihadi da dauloli masu ƙarfi sun hana talakawansu gama garinsu jin wannan kira na musulunci saboda haka musulunci yana shiga ne don ya kai kira zuwa ga waɗanda ake musu mulkin kama karya an hana su su ji da Allah maɗaukacin sarki yake su su ji saboda haka in musulunci in yi aka yaƙi aka shiga ƙasa to ba cewa ake duk wanda yake cikin ƙasar ba sai ya shiga musulunci ba haka ake yi ba ana barin waɗanda suke bautata wani abu ba Allah ba akan addinin su da sharadin za su yi zaman lafiya da musulmi kuma ba za su tsaya gaban da'awa su hana ta wucewa ba za su bar da'awa ta shiga duk inda take so kuma za su bar ruwan da yake so ya shiga musulunci ya shiga musulunci ba tare da sun sun hana shi ba ba tare da sun kangwame shi ba sannan kuma za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurin su ashe kaga ba wai kokari ake dan wasu ce ai musulunci ya zo da jizya dan ya sa waɗanda ba musulmi sai sun shige shi a'a musulunci ya zo da jizya domin kana karkashin daular musulunci musulunci na kare ka na baka kariya idan da abokan gaba za su zo su yaƙi gidanka ba musulunci ba zai kyale ba sojojin musulmi za su je su kare lafiyarka su kare lafiyar iyalanka da dukiyarka to su kuma sauran musulmi za a karbi zakka daga wajen su zakka tana taimakawa sauran musulmi da kuma daular musulunci gaba daya to kai kuma me za ka taimaka daular shi kenan sai ka zauna ka ci bagwas ka ci bilis ana maka ana kare ka ai ba haka bane to saboda haka kai kuma tunda ba zakka za a ce ka kawo ba tunda ita zakka tsarkake musulmi take ko min amwarihim sadaqatan tahirun wa tuzakkihim biya kai kuma ba musulmi bane ba maganar a ce za a tsarkake ka to kawo jizya wannan shine ma'anar kawo jizya din to wasu suna zagin musulunci da wannan wasu kuma su ce a'a ai jizya wani abu ne wanda a da can aka yi shi yanzu bai kamata a yi magana jizya ba akwai waɗanda su wai su ma musulmi ne wasu ma wai masu tunani ne da kwakwalen musulunci amma kuma irin wannan suke faɗa irin su Muhammad Umara irin su Fahmi Huwaidi za ka samu in ana batun musulunci har wai fatawa suke yi amma aka zo magana irin wannan ta jizya sai su ta ƙoƙarin su ture ta ألا نتقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم سابرون سواء كرنت وانا آية ذات القرآن نبا إساءة كريائك با musulmi bai isa fito cewa alkur'ani ƙarya ne ba ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba da lahira daga waɗanda aka bai wa littafi har sai sun ba da jizya da hannunsu suna ƙasƙantattu to ya za a ce ɗan ƙasa kuma ƙasƙantacci ai waɗanda ma ba musulmi ba ƙasa ne kuma duk ƙasa ta haɗa mu dukkan mu 'yan ƙasa ne to ya za a ce wani mai ɗaukaka wani ƙasƙantacci musamman su a masar da suke tare da kiftawa kiristoci wanda su da ƴan kaɗan to saboda kada a yi musu ta a duniya a ce suna wulaƙanta suna cin zarafin kiristoci sai su ta ƙoƙarin kare kansu ta hanyar yawa waɗannan wannan shari'a ta addinin musulunci kalan lantse. ce to ai waɗansu ake nufi ba waɗannan ba waɗannan ƴan ƙasa ne su ma muwatsinun ne su ma ƴan ƙasa ne saboda ka wanda Allah yake nufi waɗanda ake yaƙi da su waɗannan kuma ƴan ƙasa ne me za mu ce su ba da jizya wahum hum ya manta me yasa Allah ya faɗi wahum hum sajiruna din domin har kullum musulunci baya son wani abu ya zo ya nuna ya fi shi ko a ƙasƙantar da shi kuma kowa ma ai baya san kaskanci to saboda haka in musulunci shi ke mulki to dole kai masa da'a kuma dole ka ƙasƙantar da kai gare shi kada ka bayar kana jin kamar wani wata izza kake da ita sun sa aka ce su bayar wahum tsagirun ba su bayar suna jin wata izza ba to sun isa a sai sun kankantar da kai ga dokar addinin musulunci wannan abin da ake nufi su mi su kankantar da kai ga daga dokar addinin musulunci musulmi ba ta aka yi su zama azillatin alal mu'minin ba ku zama masu kankan da kai ga yan uwanku mu'minai to shi kuma zai kankantar da kansa ba sai ya zama kullum mai dagawa mai mai abin nan dan yana da kuɗi aka ce aka ce za a zo karɓar jizya a gurinsa ya yi ta wahalar da masu karɓar jizya ya ce ku je ku dawo ku je ku dawo ko a je ya ce a tafi yana bacci eh, saboda yana da kuɗi shi ba musulmi ne Allah ya ba shi kuɗi yana da manya-manyan gine-gine ya sa masu gadi a daddaki masu karɓar jizya a ai yana jin cewa daula ce ta aiko a karɓi jizya ya fito a guje ya fito yana rawar jiki ya miƙa wannan shine wahun sajiro in gani cewa ai daula ce take magana saboda haka musulunci baya san kaskanci yadda kowa baya san kaskanci to musulunci ma haka baya san to wannan shine ma'anar bu'istu bi sayfi baina yadi sa'a haka wannan baya cin karo da fadar Allah da yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda yake so yaya Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga duniya kuma a zo a ce an aiko shi da takobi ya za a yi wanda ya zare takobi kuma ya zama ya zama maka rahama na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna minan nasi man man man yujarru ila aljannati bisalatin daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna suna sanye da sasari a ja su zuwa ga aljanna saboda musulunci lokacin da ya jihadi ya shiga garuruwan da ba a taba jin wani abu sunan shi musulunci ba a taba jin wani abu koyarwa ta addinin musulunci ba aka yi jihadi aka kamo bayi bayin da suka shigo cikin musulmi suka gane addinin musulunci sai suka musulunta sai suka shiga aljanna lokacin da aka kamo su a daure aka kamo su amma ga sun zama musulmi sun tafi aljanna kaga an kamo su a daure zuwa aljanna to haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya zo da addini na kwarai ya zo da addini wanda yake rahama ne inda ba dan an yi wannan jihadi an shigar da addini nan da can ba da mu din nan duk addinin bai zo mana ba jihadin nan shi ya kawo mana addinin da babu shi addinin ba zai zo mana ba ko kuma ko da ya zo mana ya gurɓace jihadin shi zai gyara shi in ya gyara shi muka dawo kan addini na kwarai kaga mun shigo cikin rahama din saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne kuma rahama tana tabbata ta hanyar jihadi din sai yasa Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta rahama a jihadi da cewa shine zirwati sanamil islam ololuwar tozan musulunci kenan wajo ila rizqi tahta zilli rumhi kuma an sanya arziki na abinci na karkashin inuwar mashi mashi na wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙe yaƙe ya abin nan karɓo ganima daban-daban daga hannun waɗanda suka cuci musulmi suka kore su daga gidajen su kwakwace abubuwan da suka mallaka musulunci ya yaƙe su da kuma wasu azzalimai waɗanda suka farlanta kansu a kan wasu jama'a suna mulkin mulkin wuta da ƙarfi musulunci ya yaƙe su ya kawar da mulkin zalunci dukiyar da suka mamaye ta talakawa ya kwato ta aka raba wa talakawa wannan shine arzikin da Allah madaukakin sarki ya sanya karkashin mashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma wannan raddi ne ga waɗanda suke sukan fita a yi aiki kamar sufaye waɗanda suke cewa ba za a tafi aiki ba sai dai ka zauna ka keɓance kanka cikin masallaci ke kai ibada jama'a su tausaya maka su taimaka maka amma kar ka fita neman kuɗi in ka yi haka ka sanya duniya a zuciyarka kenan to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jo ila rizqi tahta zilli rumhi ba ma ka je ka yi dako ba a'a jihadi ma za ka yi nan za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu arziki waje الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف amri. kuma aka sanya kaskanci da tafarfarewa akan wanda suka wanda ya saba wa umarni na wanda duk ya saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to a tabarfare yake a lalace yake a kaskance yake ko da yana daukan kansa wani wanda yake da ɗaukaka alal haƙiƙa wannan ɗaukaka fi ƙasƙanci ne kuma zai ga ranar da za ta zama ƙasƙanci ɗin ranar da dukkan wani abin da ya mallaka wani abin da abin da ya mallaka wani abu da ya mallaka da dukkan irin mutanen da yake mulki ba za su taimake shi ba la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rahim yaya hukunci ko kuma ya halatta a yi wa 'yan shi'a sallama ko kuwa kuma menene hukuncin daga hannu a matsayin sallama shin ba koyi ne da yahuda da nasara ba a 'yan shi'a kamar sauran ƙungiyoyi da suke jingina kansu ga musulunci akwai waɗanda wato za ka kirawo su gulat waɗanda suka wuce gona da iri sannan kuma sun san abin da suke yi sun san inda gaskiya take kuma sun san munin abin da suke yi amma suka ci gaba da dogewa da ƙudirce wannan ƙudiri mummuna a zuciyarsu da ɗaukan aƙidu na kafirci a matsayin aƙidu na addini wanda za su kusanci Allah da shi da yadda da cewa limamansu sun san gaibi limamansu suna da sifofi na Allah tare da limamansu Allah ya halicci sama da ƙasa tare da limamansu Allah yake ba da arziki tare da limamansu Allah zai tashi mutane domin yin hisabi da ire-iren waɗannan miyagun a ƙizu da bauta ma waɗannan limaman wanda duk ya san wannan kuma ya ci gaba da yin haka to wannan ya fita daga da'ira ta musulunci musulunci yana da da'ira yana da iya iyakarsa ba komai da kashi gaba kuma komai kai tai kai tai abin da kaga dama kai dai musulmi ne kawai kana ci gaba da samun wannan suna na musulunci kana tutiya da shi a'a akwai dokoki da ya dora maka akwai da'irarsa to duk wanda yake ya san waɗannan abubuwa kuma an karantar da shi ga matsayinsu ya ci gaba da sojewa to wannan baya cikin musulmi don haka dukkan wani haƙƙi na musulmi baya da shi amma wanda yake kawai ɗan bi ne bai san me ake yi ba ba a fito masa da haƙiƙanin abin ba bai san irin bakar gubar da take ciki ba irin mata da yara da waye waɗanda kawai bi suke yi da wasu ƙauyawa duk da suna shiga ƙauye ba ƙauye shi bai san ma me shi ba kawai haka za a jajibo shi a shigo da shi a ce da shi san manzan Allah san ma abin nan san Fatima kan iyalan gidan manzon Allah ana ta koke koke shi ma ya shiga ya dakata tasu ai tai da shi to irin wannan ba za ka kafirta shi ba shi miskini bawan Allah bai ma san me ake yi ba bai san ramin da aka dafa da shi ba don haka yi kokari ka buɗa masa ta. ya fuskanci ina aka yi da shi saboda haka ba wai dukkan wanda yake da intisabi ga shi ake kafirtawa ba muna kafirta fitattun cikinsu waɗanda sun san abin da suke yi amma waɗanda suke kawai mabiya ne ido rufe ba su san ina ake ina aka dosa da su ba to waɗannan ƙoƙarin dawo da su kan hanya za a yi a kubuto da su daga wannan rami na halaka don haka ba a hana su wani haƙƙi na musulmi sallama kuma ba wai ɗaga hannu ne kawai sallama ba sai an furta lafazin sallama ɗin assalamu alaikum ɗaga hannu ishara ne musamman ga wanda yake nesa ya fahimci cewa kana yi masa sallama don ya ansa amma shi kadai ba shi ne sallama ba sallamar sallah yake nufi ko sallama a a sallama na daga hannu na yan shi'a na yan shi'a ne ba na musulmi ba ne wani kuma ya ce zaluncin da ake mana a nan najeriya tura ta kai bango shin ya kamata ko ya halatta ya yi ƙunar baƙin wake irin yadda ke a iraki to matsalar matsalar in kai kuna kai ka kone ka kone wasu ke me kuma kaga ai ba wani abin da zai canza dan ka kone kuma ka kone wasu a wajen mu ko kunar bakin wake kai kashe shugaban kasa mu ba nasara kai ki ba saboda haka ba ma kira zuwa ga irin wannan salo ka kawai zaka ka dinga kunar bakin wake na'am ana son a yi jihadi amma ai ba haka ake jihadi da kunan bakin wake ba kawai jihadi wani abu ne da yana da tsare-tsarensa kuma ana yin shi karkashin daula ne ba karkashin afrad ba ba kai da wasu 'yan tsirari kawai ku koma gefe ku ce kawai kun yi shelar jihadi to wa zai jagorancin kai ne ko ko a'a wanin ka ne duk mu zo mu bi jihadi wannan aiki ne na daula kuma shi musulunci kullum yana yana yana yana auna maslaha yana auna mafsada wani lokaci zai zama ana cutar ka amma kai haƙuri ka bi wasu hanyoyin da ya kamata ka bi waɗanda kake ganin su za su tabbatar maka da haƙƙinka kuma a najeriya muna da hanyoyi kuma muna tabin su kansa irin wannan karantarwa da wayar da kai hanya ce wacce ke mai ƙarfin gaske wajen musulmi su san su wane ne su kuma menene haƙƙin da yake kansu yanzu ka zo kai kunan bakin wake aka rufe masallacin sai mai kuma kaga ai kenan kai ka tafi fa ba magana ka dawo ka kuma yi mana wani kunan bakin waken a buɗe saboda haka su kansu iraki ai ka kula da yanayin su ba irin namu bane saddam ba ya daɗe yana musu mulkin kawo wuka ba mulkin kama karya ka ji wani ɗan sunna ya kunar bakin wake ai ba ai ba to amma yanzu da wasu suka fi shigo daga waje suke bin su gida gida suna kama su suna yanka su kana gidanka a kwance a zo a kama ka a je a yanka ka a ci mutuncin iyalanka eh, a lalata maka duk abin da ka mallaka a shigo masallacinku a tattaka da takalmi a yi fitsari a tsaye a ya galgala alkur'ani a yi bal da shi to kana ganin irin waɗannan abubuwa a cikin ƙasarka a gaban idanka to kaga wannan dan yayi kunar bakin wake yana da uzuri yana da uzuri